Hakan ya sa hukumar alhazai ta Najeriya da sauran wakilan hukumar na jihohi suka kai ziyara filin arfa da sauran wurare don tabbatar da an bi tsarin yadda za a yi jigilar alhazai cikin sauki ba tare da an samu cinkoso ba. Da yake bayani a lokacin ziyarar mai kula da jigilar alhazai a kamfanin masu yin hidima ga alhazai na kasashen Afirka waɗanda ba na Larabawa ba Abubakar Banama ya ce za su jajirce wajen tabbatar da cewa an warewa kowace jiha ta Najeriya motar da za ta yi jigilar alhazanta hanzarta zuwa waɗannan wurare a kan lokaci a nasa ɓangaren mai kula da zirga-zirgar alhazai na hukumar na hakon dr ali tanko ya ce makasudin kai ziyarar shi ne don tabbatar da cewa komai ya tafi yadda aka tsara ba tare da an cutar da kowa ba muna so ne su shugabanni su ga waɗannan wurare a yayin da babu alhazai za a fi fahimta yadda tsarin yake kowa kuma ya ga inda masaukinsu yake in an tashi zuwa da alhazai in ga kowa ya san ina ne alhazansa suke kuma ba za a samu matsaloli ba da yawa. Mataimakin shugaban kula da harkokin aikin hajji na jihar Yobe Muhammad Nasir Yusuf ya ce wannan wani ci gaba ne da aka samu kuma za su tabbatar da sun wayar da kan alhazansu don ganin sun yi abin da ya dace. Wannan tsari ne mai kyau domin mutum ya kwakwanci mutane sama da miliyan biyu ba karamin abu ba ne yana bukatan tsare-tsare da dokoki da ka'idodi kamar yadda suka nuna mana. Tsarin ya yi kyau kuma za mu yi kokari mu yi complain mu sanar da alhazanmu kuma mu tabbatar sun bi wayannan ka'idojin don a samu a yi hajji a cikin kwanciyar hankali ba tare da jin wani rauni ko wani matsala ba insha Allah. A suna na hudu tafi da board member na hukuma alhazan jihar Nasarawa. A dama alhazan mu masu biyayya ne. zan mu zauna da su mu faɗa musu ga dokoki ga sabon tsariwar na yi muna da control a kansu. In Allah ya da su kauce wa wani tsariwar na shirya ba. A nasa bangaren Bashir Umar Kashira daga jihar Gombe jinjinawa wa hukumomin kasar Saudiya ya yi. Ina cike da farin ciki lokacin da muka biyo wannan tawaga muka tsaya a mana na ga irin canji da ci gaban da aka samu muka wuce Arafat na ga irin ci gaba da canjin da aka samu yanzu ga munan a Musdalifa gaskiya fi sabilillahi hukumar Saudiya sun cancanci a musu addu'a ta fatan alkhairi saboda sun tsaya suna aiki dare da rana Allah saka musu alkhairi su ma hukumar nakon sun cancanci yabo da addu'a ta fatan alkhairi sun kawo ci gaba sosai a tsarin aikin hajji na 'yan arewacin Najeriya. Komi sai na tafiya bisa tsari ta hanyar da alhaji zai ji daɗi a sauwaƙa masa. Sunana Shehu Muhammad Dan Ilela daga Sokoto. Dukkan alhazai idan sun kabi tsari da doka da oda akan aiki shi ke kawo a samu nasara na aiki. Don sha Allah kuma za mu gabatar da wannan ga dukkan alhazanmu da jami'an waɗanda dai duk ya kamata su jiya domin a kula da wannan umarnin da aka ba su. Wannan abin zai kawo babban nasara sosai saboda cunkoson alhazai da ɗai shi ke kawo matsaloli wajen shiga moto motoci da tashi zuwa na zuwa arfa arfa zuwa mustalifa amma muddin an ka bi shawarwari waɗanda waɗannan mahukunta suka ba su to insha Allah za a samu nasarar wannan aiki idan za a iya tunawa a lokacin aikin hajji na shekarar 2015 an samu turereniya inda mutane suka rasa ransu sai dai tun daga lokacin an samu gyare-gyare ta yadda ba a bari mutane su je waje sai an yi tsari Hauwa Umar daga Makka